من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan godiya ga Allah mai sarki mai kowa muna ƙara godiya ga rufe ɗaukin sarki wanda ba mu iko halartowa a wannan makaranta mai albarka wato makarantar school for higher islamic studies domin munasaba ta gabatar da muhabara wadda yake gagarumin muhabara wadda jagoranmu ubanmu shugaban mai na jihar kiri na wannan ƙungiya ta mai albarka ƙungiyar jama'atu isa da jiragen sunna wato Sheikh abdurrahman Isa ce ga gabatar daidai wannan lokaci wanda yake muhadara ce ta kwamitin mata na wannan makaranta mai albarka muna roƙon Allah mai sarki ya ba mu nasara a cikin wannan aiki ya ba mu ikon ta amfanuwa da abin da malam zai karantar da mu ya kuma ƙara buɗe ƙirjin malam domin lakanta muna alkhairi to a gurguje za mu gabatar da mai addu'a shine tattaran mai malamai na daga lokal gamman malam adam yusuf الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ya Allah don sunayenka don cika ikonka Allah wannan haduwa tamu malaminmu wanda ya zo da gabatar mana da ainihin wata muhabara gagaruma wadda ta ƙunshi. ainihin muhimmancin almatakewa a tsakanin maza da mata ubangiji Allah ya ainihin bashi haɗin kai ya taimake shi ga abin da zai karantar da mu ya ainihin amfana ga zukatanmu faki ɗaya ya Allah ka tuwa muna asiri duniya da lafira Allah ka so mu ka sa a so mu ka yadda da mu da ayyukanmu bukatun muna alkhairi Allah ka san su muna tawassuli da wannan aiki Allah ka biya muna damuwar mu Allah ka santa muna tawassuli da wannan aiki Allah ka yi muna ta rahmatuka ya aziz ya gaffar ya rabbal alamin ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا na لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين alhamdulillah Allah ya karbi abin da malam ya roƙa a ajandar mu ta biyu shine karatun alqurani mai girma a takaice daga ta aliyu fadimata aliyu Allahu minash shaytanir rajim Bismillahir rahmanir rahim الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بعثا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا صدق الله العظيم إن شاء الله بارك الله فيك سيدة الباتبي سعدية عبد الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقين والمنافقات للذين آمنوا انظرونا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطن فيه الرحمه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب صدق الله العظيم ما شاء الله بارك الله فيك أزمن متى جبا أتكأيتي شنو جوابي فرنسنا وانا مكرنتا تامي البركة الأستاذ أبكر بكر أبكر أبو بكر zai zo shi mun أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم يا جماعة المسلمين ورحمة الله تعالى وبركاته muna mahoriya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo wannan rana da aka ajiye wannan muhadara wato yace muhadara zubi na wato ta biyu ba an yi ta farko ta sharar fage da malam abdulsalam ya gabatar to gashi kuma yau Allah ya kawo za mu saurari muhadara daga babban malaminmu shugaban malami ta wannan jiha ta kebi malam Abdulrahman isa jega ga wayannan tsofaffin ɗalibai da kuma sababbi hamma wannan karo da mutanen gari gaba ɗaya. da haka muna maraba da tawo ku zuwa ga haya islam kuma muna fata yadda aka zo za a sauraro na muhadara to Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka ji domin muhimmin abu da ake da bukata idan an zo an saurari wato ainihin wa'azi a jiya aiki da shi to muna fata Allah ya taimake mu shi ko malam da ya to Allah ya ba shi sa'a don gabatar da takarda yadda ya zamanto za mu fahimci yadda za a gabatar muna godiya ga duk sauran kwamiti suka yi wannan aiki allah ya saka kowa da alkhairi wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu to yanzu kuma sai ajandan mu ta wato muhabara din gabatar da wanda zai gabatar da malam shine malam umar suleiman shi zai gabatar da malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya gwada mana wannan rana wadda an kasa yi wannan aiki na muhadara a cikin garin Jiga a wannan makaranta mai tarihi mai albarka wanda yake wannan muhadara an riga an bayanin cewa ga abin da za a magana a kai ne kuma ga wanda ka yi kuma an gaito ɗalibai na farko da na tsakiya da sabbin shiga kuma alhamdulillah na ga iyayenmu da yannanmu da ƙannanmu da matanmu da ba gaba ɗaya kowa da kowa haɗu Allah shi haɗa mu gidan aljanna baki ɗaya Allah an kamar ayyukanmu yau za a yi maharara ta ƙarshe don an kiro babanmu wanda iya yi ta ƙari ko ba kuma an bashi maudu'i mai nauyi mai mahimmanci na haƙƙin mata da miji malam zai mini bayani akan haƙƙin mata da miji akwai wani eh? akwai wani littafi da aka ce mata alimu wanda ya ce mahimmancin ilimi ilmul hali mutum ya san halin da yake ciki ruwan gashi a wanda matsala akwai bukata mata ta san haƙƙin mijinta miji ya san haƙƙin mata ta yi. domin zama na wanda a kai ne ana samun aljanna Allah Allah ka samu samu saboda haka ba sai na dogon bayani gaba malam kowa san malam an san malam malam gare mu da ku baki daya insha Allah zan gabatar da malam yanzu ya taso domin ya ci gaba kai su lokaci mai yawa akramaka Allah bismillah Allah ya sai albarka ta abin da a faɗa abinda mun ka saurara Allah ya samu rike mai aiki da shi